Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna sarka Wannan marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amina. A baya mun tsaya ne a inda komawa tayi ta faɗa ma su Hajiya ta kira take faɗa mai komai. Kawu da ke gefen shi ya ce shi kenan zancen yarinyar nan ya tabbata kan matar nan. Da alama fansar ƴarta ta zo ɗauka gare shi dama. Bai ɓata wani lokaci ba wurin kiran ɗan sandan da ke kula da kes ɗin yana ba shi bayani kan zargin Mary da kuma ɓatan da ta yi. Ɗan sandan ya ce ga su nan tafe don ƙara ɗaukar bayanin kowa da ke gidan lokacin da abin ya faru. Cikin 'yan mintuna suka shigo asibitin a nan suka sami yaya Habib don jin ƙarin bayanin kiran da ya yi musu ɗin. Ƙara maimaita musu bayanin da ya yi mai a wayaye suna rubutawa a takarda. Kafin su ce suna son duk wanda ke gidan a wannan daren za su gana da su ɗaya bayan ɗaya. Wake cikin asibitin nan a cikinsu? E, akwai matar mai gidan wacce ke kwance a yanzu da take jin jiki sai kuma ɗayan mai gadin da aka harba. Ɗayan kuma ya mutu tun lokacin da abin ya faru da shi. Ok, ko za mu iya ganin wani daga cikinsu a yanzu? Ɗan sandan ya ce yana tambayar likitan sai a lokacin likitan ya ɗan gyara tsayuwa yana faɗin. Da za ku bar su zuwa gobe. Don lokacin hankalinsu ya ɗan fara kwantawa suna cikin ɗan hayyacinsu zai fi. Sai ku ɗauki duk bayanin da kuke so a gare su. Ba matsala. Ɗan sandan ya ce ko akwai wasu da za mu iya gani bayan waɗannan ɗin? Ya Umar ya ce i akwai wani mai kula da duk wani al'amarin gidan tare da matar shi da suke a gidan lokacin da abin ya faru. Ok, yana ina yanzu? Ya Habib ya ce za mu iya samun shi a gida yanzu don koyaushe shi yana gidan bai fiye fita ba. Za mu iya zuwa yanzu mu gan shi idan ba damuwa. Ya faɗa yana kallon Habib ɗin ya ce no problem za mu iya zuwa mu gan shi. Da haka suka bar asibitin a tare. A ɗakin da nake kwance kawu ya shigo bayan sun fito sallar magariba. Ya samu su mama a zaune, inda suka idar da sallah yake faɗin dare ya soma, za ku fito ne mu koma gida. Yaron fa anan zan bar shi, ko da shi za mu koma gidan. Hatiya ta tambaya tana kallon mamu don son jin amsar da za ta bayar. Kafin mamu ta yi magana kawu ya ce, a bar shi nan mana tunda an samu tana ɗan cikin hayyacinta yanzu. Ni ma shi na gani, don kun munje da shi ba zai ci komai ba kamar yadda ya yi ɗazun. Kawu ya ɗan matso kusa da ni yana faɗin Fatima mu za mu tafi yanzu dare ya yi mun bar yara a gida. Ina son ki kwantar da hankalinki sha Allah mijinki zai samu lafiya da yardar Allah. Kuma 'yan sanda suna nan suna binciken wanda ke da alhakin aikata hakan. Da ƙyar na buɗe baki ina faɗin kawu don Allah ka yi magana a cire min ruwan nan in je in gaya yaya Umar ɗin. zaki je Fatima ki haƙuri ke ma yanzu ba daɗi kike ji ba har ruwan ya ƙare sai a raka ki gan shi ki mishi addu'a dan yanzu addu'ar me yake buƙata fiye da komai. Ina jin hakan na idanuwa idanuwana ina jin zuciyata kamar zai fashe a lokacin. Na san yaya Umar yana cikin wani yanayi mai muni kenan a yadda kawu ke nufi. Ban ƙara buɗe ido ba har barci ya ɗauke ni a hakan yadda nake ina tunanin halin da mijina yake ciki. Jan an ɗauki yarin da ke manne a jikina ya sa na farka firgigit ina buɗe idanu a tsorace. Sai nake ganin kamar mutanen ne suka ƙara dawo min a lokacin. Ganin Mama Hadi ya tsaye a kaina ya sa na mai da idanuwa na rufe. Muryar Yaya Ahmad na ji na faɗin na Fatima ya jikin naki. Sake buɗe na ne a hankali ina faɗin da sauƙi. Salma ce ta matso bakin gadon tana faɗin ya jikin Fatima. Kai na gyaɗa mata kawai. Ina datse bakina don yadda nake ji a lokacin. Ina jin Ahmad na faɗin har yanzu dai ba a samu bayanin waɗanda suka yi wannan abun ba ko? A'a, Sani, ba kowa ba ne, Mary ce. Na ba shi amsa don tun lokacin da ta zo garin nan zuciyata ya bani hakan, kuma shi shi ya na faɗa mai abin da nake ji game da ita a kan yarana. Kowa da ke ɗakin ya ɗauki salati sai mama muke faɗin ki bar faɗin haka ba tun da zato kike yi don Allah. ba ita kaɗai yanzu ake zargi ba ai har hajiya sabuwa da yarta su ma ana zargin suna da hannu a cikin wannan abin ai tunda ta faɗi tunda ta faɗi sai ya ga abin da za ta yi mai tunda ya masa hakan a gaban kowa kin ga ko dole a zarge ta ita ma Allah dai ya tona asirin duk wanda ya wannan abin Ahmad ya ce aka amsa da amin gaba ɗaya jiyowa ne a hankali na kalli Salma ina faɗin Salma kin ga yaya din wani hali yake ciki na ce su bari in tafi in gansha shi an ki bari in tashi Fatima ki yi hakuri ke ma kina cikin taki lalurar ga ciki a jikinki da ke miki wasa sanadin wannan abin ga kuma halin da kike ciki ba za ki faɗa min halin da yayanki ke ciki ba ke ma Salma faɗa min mana don Allah idan ya mutu ne in sani wallahi bai mutu ba Fatima yana dai cikin wani hali ne mara daɗi don har yanzu bai san a inda yake ba kuma likitoci ba sa bari a shiga inda yake sai yaya Habib da dadi da aka ce ya shiga ɗazun ya gan shi. Zambar na muke zaune ina ƙoƙarin cire kayan ruwan da ake min wanda ya kici ya cinyewa har yanzu dan rage ƙarfin ruwan da suka yi bai sauka sosai da sauri. Subhanallahi me kike yi haka Fatima ina za ki dan Allah dan Allah ki nutsi ke kanki ba ki da lafiya fa. shine ne abin da waɗanda ke cikin ɗakin suke faɗa min cikin tashin hankali suna ƙoƙarin kama ni su kwantar da ni. Ku bar ni in je in ganshi ko akwai abin da zan iya mashi a yanzu. Don Allah. Na faɗa ina ƙarasawa da kuka. Tausayi na ba su na ji mama na faɗin. Ni ban ga dalilin da zai sa a hana ta ganin shi ba dama. Don ganin shi shine kwanciyar hankalinta a yanzu. Jin abin da mama ta ce na juya gare ta ina faɗin don Allah mama ku bar ni in ganshi don Allah. Saka hijab mu tafi inda yake sai dai likitoci ba sa yarda kowa ya shiga ɗakin da yake ciki gaskiya. mu ma da muka tafi ta taga muka tsaya muka yi mai addu'a Allah ya bashi lafiya tana gaba ina abin ta baya muka karasa har emergency ɗakin babu kowa sai shi da ke kwance ga na'ura saukar numfashi makale a hancin shi sai ruwan da ake ƙara mai inna lillahi na fara ambata sai dai duk da halin da nake ciki bai hana in yi nazarin yadda abin yake ba juyawa ne ina faɗin mama ko zan iya ganin likitan da ke kula da shi don Allah Eh to Habib bai tare da wani likita abokin shi suka tsaya a kan shi. Dama ya Ahmad ya faɗa yana ƙarasuwa kusa. Ya ƙara yana faɗa ya faɗa yana ƙarasuwa kusa amma idan kina son ganin shi ai za a iya musu magana a yanzu sai a haɗa da su ko. Da sauri na ce don Allah ya idan ba damuwa zan so in gansu akwai magana da nake son yi da likitan a yanzu. Ya juya tare da fita wurin komawa ne ina ƙara nazarin halin da ya yake ciki lokacin. Sai da ya ya dawo yana faɗin likitan ya ce Likitan ya ce na je tare da shi da Salma muka shiga ofis ɗin. Dan ya nuna mana wurin zama yana faɗi lafiya da yaji yake son gani na. I hope ba wani matsala ba ne kuma yanzu. Ɗago kai ne ina faɗin dakta. Idan babu damuwa zan so mu yi magana in san abin da kuka yi ma mara lafiyan amfani da shi. Da irin ci gaban da kuke ganin ana samu gare shi yanzu. Wani kallo likitan ya min yana kokarin cire glass din da ke sanya a idon shi. Amma malama ke ɗan wace ce da zaki zo min da wannan magana? ya faɗa cikin ɗaure fuskar shi. Aka wankwasa ƙofa za a shigo ofis ɗin hakan yana furta mai komai har wanda ya shigo ɗin da na ji yana mai sane da zuwa amsawa. Ya sa na jiyo daga inda nake zaune don jin muryar wanda na sani shi ma an yi sa'a ya jiyo yana kallon mu cikin mamaki. Lokaci guda muke ambatar sunan juna. Digai ya ce Fatima ke ce ko kuwa gizo idanuna ya nake min. Dan na bincika an faɗa min kin koma second degree ɗinki a can London kuma. Kai na gyaɗa mai ina faɗin haka ne, yanzu ma mun zo ƙasar nan ne don duba surukata da ba ta da lafiya. Shi ne wani tsautsayi ya same mu ɗin. Likitan ne ya karɓa da faɗin kai ishu ɗin da na kira ka kenan yanzu, don abin ya shige min a duhu ne kaina. Inna lillahi ya faɗa ta da faɗin how came sakan ya faru is a long story sai dai da alama ka santa a yadda na ga kuna nuna wa juna. Kallo na diga ya yana faɗin wannan da kake gani ai da na san tana nan da ban baro Abuja na zo nan ba. Dan duk abin da zan iya ita ma amshiwa za ta iya fiye da shi ma a yanzu. Mu daina wannan magana. Mu yi zancen mara lafiyar nan please. Dan amshiwa muna gab da rasa shi a yanzu saboda awoyin da ya ɗauka a hakan. Nan na fara yi ma likitocin tambayoyi yana min bayani sai na tuno da wani hikima da aka koya mana idan an harbi mutum. Dan musu bayani take likitan ya miƙe yana faɗin shaf na manta da wannan idea ɗin da kika kawo. Kiran Dr. Habib ya yi yana masa bayani sai ya ce ga shi nan tafi. A tare A tare da ni muka shiga da yayi ɗakin tiyata ɗin da aka yi mai duk wani abin da ya dace a lokacin kusan duk wani ɗan uwa na jiki. Yana tsaye a gurin an zuba wa sarauta Allah ido kawai. Ni kaina na ba a kwance yake ba alwala ne na tayar da sallah. Na kai kuka na ga Ubangijin talakai mai jin roƙo da biyan buƙatun bayan shi. Ina sallamewa na zauna addu'a a gurin can kuma tunani ya ɗauke mun hankali. Na yanzu idan yaya ya tafiya bar mu ni yaya rayuwata da na yarana za su kasance daga baya. Ban kai ga ƙarasa tunanin ba na ana kiran sallar asuba da haka na miƙe don yin nafula. Sai da aka tada kabbara a masallacin da ke cikin asibitin na miƙe don gabatar da sallah na. Na idar kenan ina lazumi na ga likitoci da sauri sun shiga ɗakin da yaya ɗin yake kwance. Da sauri na miƙe tsaye zuwa ɗakin sai dai na samu sun rufe ƙofar. Hakan ya sa na tsaya sanin shiga lokacin aikin su doka ne. Tunda ba aiki nake a gurin ba ina tsaye ina shawara na gurin nan zai shiga ɗakin da sauri yana riƙe da kayan aiki a hannun shi. Ban tsaya ba na jefa kaina a ɗakin nima a rikice suke su duka suna gani na ɗayan ya ce don me na shigo musu ɗaki lokacin aikinsu ban damu da tambayar da yake yin ba hankali na yana gunya da sauri na karasa ina faɗin ya miƙo min spoon ko scissors kada ya yi mai allurar nan yanzu Na wai shi na gani wurin miƙo min abin da na buƙata inda sauri na ɗauko na buɗe bakin yaya na saka mai tare da tociya hancin shi sai na ji ya ja wani irin ajiyar zuciya lokaci guda A hankali numfashin shi ya fara dawowa. Ɗakin ya tsit kowa na kallon ikon Allah duk idanuwan likitocin yana kan shi. Har ni a lokacin sai na'urar da aka makala mai ke aiki cikin ɗakin. Ni ma duk wani na'urar ke yi a hankali ya koma daidai. Na a makashin da ke bakin shi. Addu'a na fara jero mai na samun sauƙi a wurin Allah dan yana cikin wani yanayi wanda ba a so mutum ya kai a lokacin. Juyawa na ina faɗin ko za a samo wani allura? Na faɗa don shi ne daidai a yi a lokacin ba wanda suke niyyar mai ba wanda suke niyyar mai ba a yadda yake. Allurar nan yana da wuyar samu gaskiya a yanzu. Wani ya faɗa min yake faɗin ba su fiye sayo shi ba a ƙasar nan don ba kowa ne zai iya sayan shi ba. Ɗayan likitan ne yake faɗin yana ganin yana da shi a gurin shi da ya siyo zai wani mutum a lokacin kuma sai mutumin ya rasu. Likitan bai duba ya yi ce ya yi sauri ya ɗauko mana. Nan ya juya ya fita ɗakin. Ɗakin yanzu muna kallon yadda numfashin shi ke tafiya a hankali har wannan likitan ya dawo da mu a cikin wani kula don ba a barin shi inda babu sanyi. Karɓa doctor ya suka fara shawarar mil nawa za su mai ina jin haka na ce give him five is okay for him now. Kallo na suka yi dukkaninsu ba su yi magana ba don da dikai ya riga ya faɗa musu su yarda da ni da duk shawarar da zan ba su. Na san aiki na sosai. An yi allurar da kamar minti goma sha sai numfashin ya koma normal sosai, har za ka iya jin ɗan hanzari daga gare shi. Sai lokacin da sauke a cikin zuciya na juya ina faɗin tanks tare da dafar hanyar fita daga ɗakin. Dan ƙafafuwana ba za su iya ɗauka ta ba a lokacin. Na fito daga ɗakin idanuwan kowa a kaina don na samu har hajiyarsu ta zo an kamo ta tana wurin da duk 'yan uwanta da na kawo sai wasu fuskoki da ban sani ba. Rasa wanda zan amsa wa tambayar da suke mun idan kowa na son jin halin da yake ciki. Saboda su gaba, su gaba ɗaya ya tashi a lokacin. Da sauƙi na faɗa, na nufi MT. Da na hanko na zauna, Dan ba zan iya tsayuwa ba a lokacin gashi ni ma ba lafiya ne a jikina ba. Abba na mama Hadiya ta kawo min don in ba shi nono karɓar yaron ne duk ya langaɓe. Na san yayi kuka ne har ya gaji don bai san su ba. Habib suka shigo tare da Aliyu don tun da suka yi sallah suka tafi gida daga can sai gashi an kira su. Kan an ga likitoci na shiga ɗakin da sauri har ni ma ina cikin ɗakin. Ba wanda ya san me ke faruwa a ciki. Bayan sun gaisa da mutane suke tambayar halin da ɗan uwan nasu ke ciki ake faɗa musu ni ce dai na shiga. Don su suna waje tsaye lokacin da abin ya faru. Yaya Habib ya dawo zuwa inda nake zaune mun gaisa ya min yaya jikin. Na amsa mai da sauƙi. Ya gyara tsayuwa tare da tambayar halin da ake ciki ina mai bayani. A lokacin sauran 'yan uwan suka matso don jin halin da ake ciki na fara mai bayani. Sai ga likitan da ke duba shi ya fito daga ɗakin. Nan kuma suka koma gare shi aka yi mai sha da tambaya. Wannan ba wani abin mamaki ba ne a ƙasar mu. Yadda masu jinya kan tasa likita gaba da tambayar halin da mara lafiyan suke ciki. Nuna ni yana faɗin yanzu ita ce likitan nasu ai. don ta karantu a wannan fannin sosai fiye da tsammanin tsammaninku. Zuwanta nan ya taimaka mana sosai don a halin yanzu numfashin shi ya koma daidai yadda muke so. Nan dai likitan ya ƙara kwantar musu da hankali sosai sai a lokacin hankalin kowa ya kwanta don ana ganin sauƙi a gare shi. Ganin sauƙi sosai ga yaya hankali na ya ɗan fara kwantawa sai dai a ƙasan zuciyata tunanin wanda zai mishi wannan aika aikai yake mi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.